Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a niyya nomad fm da kuma dalol fm sai tashar mutar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare na yau sha bakwai ga watan Disamba talata kenan na dubu shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirye-shiryen namu. Bayan labaran duniya idan muka shiga cikin shirin za ku ji irin yaudara da akan yi wa iyaye da matasa akan yaudararsu yaudarar su da ake yi na zuwa ƙasashen ƙetare don neman abin duniya. Ko me hakan ke iya haifarwa? Ta wani hanyoyi ne kuma mahukunta za su tabbatar da cewar arzikin ƙasa ya kai ga talakawa? Daga bisani muna tafe da labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. wanda kuma za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai shin kasafin kuɗi da gwamnatoci kan yi a duk shekara sukan isa ga talakawa? Lambar dai kamar kullum ita ce, alamar tarawa ɗaya, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma duk kafin mu kai ga wannan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum. A yau Talata, shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa ta Amurka, Mitch McConnell, ya yi watsi da yunkurin shugaban jam'iyyar Democrat Chuck Schumer na sa wasu hadiman shugaban Donald Trump da su ba da shaida a zaman jin ba'asi da za a yi a watan Janairu na yayyuwar tsige Trump. McConnell ya ce sauri ne majalisar wakilai mai rinjaye 'yan Democrat ke yi a wannan yunkurin nata na tsige Trump wanda mai yiwa za a kada kuri'ar yin hakan a gobe laraba mcconnell ya ce ba aikin majalisar dattawa ba ne ta daɗa ci gaba da binciken kwakwakwa ta shiga neman yadda za ta kama shi da laifi Shoma ya ce ya kamata majalisar dattawa ta saurari ba'asi daga hadiman Trump guda hudu waɗanda suka hada da makaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney da tsohon mai ba da shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro john bolton game da abin da suka sani kan ƙoƙarin da trump ya yi na tsawon watanni ganin ukraine ta binciki ɗaya daga cikin manyan masu ƙalubalantarsa na 'yan democrats a shekarar 2020 wato mataimakin shugaban ƙasa joe biden Jirgin ruwan da kwan jiragen yaƙi na biyu da China ta kera ya fara aiki a yau dinnan talata wanda hakan ya kara masojojin ta karfi a yayin da take fuskantar turjiya daga taiwan mai kwarya-kwaryar 'yancin gashin kai da amurka da wasu makwabtanta a yankin waɗansu da ke takaddama da ita kan tekun kudancin china kaddamar da wannan jirgin ruwan na yaƙi wanda aka sa wa suna shandong ya sa china ta shiga jerin kasashen da ke da jiragen ruwa da dukkan jiragen yaƙi kuma rahotanni na nuna cewa ƙasar ta china na gina wani jirgin ruwa guda uku jirgin ruwan na dakon jiragen sama na farko da aka gina a china an mika shi ga sojojin ruwan china a sanya da ke tsibirin hainan na kudancin kasar a wata 'yar hidimar da ta samu halartar shugaba xi jinping a cewar kafar yada labaran gwamnati kasar china na da wani jirgin ruwa kuma na dakon jiragen yaƙi ne mai suna liaoning wanda aka ce kirar tarayyar soviet ne da china ta siyo daga ukraine wanda ta fara aiki da shi a shekarar 2012 to labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka daga nan washington dc yau talata wata kotu ta musamman a pakistan ta samu tsohon shugaban kasar pakistan na mulkin soji da farar hula Pervez Musharraf da manyan laifukan cin amanar ƙasa sannan ta yanke masa hukuncin kisa. Wannan ne karan farko da aka taɓa yin shari'a tare da yankin hukunci ma wani shugaban mulkin soji mai kama karya a Pakistan. Musharraf wanda a yanzu haka yake jinya a Dubai ya fara zama shugaban ƙasa ne ta wajen shirya juyin mulki a 1999. da farko bangaren shari'a da na majalisa sun taimaka masa wajen yin rufa-rufa kafa dokar da eh, ta ɓaci da ya yi a shekarar 2007 ne ya kai da waɗannan zarge-zarge da ake masa. An yi ta jan kafa kan wannan shari'a tun daga shekarar 2014 lokacin da aka samu Musharraf da laifi. A shekarar 2016 an amince masa ya fita zuwa kasar waje neman magani bisa dalilin da mutane da dama ke ganin matsin lamba ce daga rundunar sojin kasar mai matukar tasiri. a halin da ake ciki yanzu sakataren tsaron amurka mark esper jiya litinin ya ce shi fa bai bayar da wani umarnin ba na rage yawan sojojin amurka a afghanistan to amma zai karkatar da wasu sojojin amurka zuwa wasu ayyuka ciki hada waɗanda za su mai da hankali wajen taka ma china birki a yankin india da pacific da yake magana da 'yan jarida yayin da yake dawa daga luxembourg inda ya sauka a wani zango espa ya ce mai gana da sakatar harkokin waje amurka mike pompeo to amma fashi shugaba trump shine zai yanke shawara ta ƙarshe. To a gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai kuma mu shiga taskar rahotanni. Abin mamaki duk da irin wayar da kan al'umma da ake ci gaba da yi a birane da karkara akan illoli da illoli da eh, mawuyacin hali da matasa kan shiga a lokacin da suke ƙoƙarin barin ƙasashensu na Afirka zuwa ƙasashen yammaci. Har ya zuwa yanzu ana samun wasu ɓata gari da ke yaudarar wasu matasan. Tamar Abari ta haɗa mana rahoto akan hakan bayan kubutar da wasu 'yan mata da aka yi. za mu je saudiya aka kama a kano babana ne a can da aiko kuɗi ya ce a kai ni kuma aka tambayi mai gidana shi ma da tare za mu tafi yan uwan suka ce za su yi aiki wani na shinkafa daga kano aka kama katsina daga katsina aka kama na yoni da an daga can gida sa aka yi wanda ya shekara ashirin ba ni kuma na ashirin har ya kai mu iya farni tukwan mun ta yi jirgi har za mu shiga kuma tukwan shiri akan ya shiri ne ma tukwan aka kama mu tunda an ce babu daɗi a da muka je sai can ya faɗin a kano ake gaya mana ake gaya mana cewa an aka tai saudiya babu daɗi hiyar yara he manya a'a kowa ta ya dangana kowa ya fasa ya ce daya daga cikin yan matan da aka kama kan hanyar su ta zuwa saudiya wadda aka nemi musaka sunanta abdullahi lawali shine jagoran cibiyar da ke kula da mata da yaran da ake safarar su a nan jihar da magaran su ne na farko kuma su guda bakwai akwai hudu masu shekara sha hudu guda mai shekara sha biyar su. Shekarar ta sha takwas wanda ta yi abin nan take ma a ce major wanda ta ishi kanta shekarar ta ashirin da biyu kuma ta ce tana da mishi a kano aka same su suna shirin tahiya makka kuma wani Asia ne ke tare da su zai yi amma da ya ga alamun kamar iko yana so ya shi sai ya gudu ya bar su daga nan kuma kano aka kai su katsina tunda fasfot kinsu ya nuna cewa daga katsina aka yi shi aka kawo su aka sa su a hannun gwamnati za a yi kai su polis tare da a samu a yi bincike a san abin yadda yake. Cibiyar ta ɗauki nauyin yaran inda ta ba su masauki kafin iyayensu su karaso. Suna nan ba kaso ba ne suke. Masauki ne aka ba su kuma da kulawa kamun iyayensu su zo ko wace a samu ta koma gida. Kamar wace kan kulawa ce ake musu da mene ne ake musu? Kula na ana ɗaukan ɗawainiyarsu kamar a waye musu kai bisa kai ga neman su. in gama an takura musu a cikin wannan aikin da aka yi su nemi hakinsu ana yi a waya musu kai bisa kai ga wannan tun kamar basu lahiya muna da likitoci a wanda suke kula da su makwanci mai kyau za a ba su abinci da zuwan su ma an ba su kowace sako cikin ta da kit da ake cewa sarbeti da wani kayan shahe-shahe da turare da kayan wanka duka dai abin da ya kamata ana ba su su suna da labari deja wasu sun fara zuwa sun yi da wanda a ba su ko wasu cikin su akwai su da suka fara zuwa ajiya ummadin shugaba ce ta kungiyar nan da ke yaki da musguna ma mata a nan jihar da magaran ta ce za su bi sau da kafa lamarin waɗannan 'yan mata kamar yadda doka ta tanada na farko hanya ta shari'a ce jujin yara ne za mu tuntuɓa ce wai ga labari inda ya kawo muna shi kuma zai sa bincike gwada mishi yaran nan har ya sa hannu a bisa wa'inda suke yin safar yaran wannan na biyu uwayensu za mu nema mu zamna da su a kwatanta musu cikin hatsarin da suke tura yaransu tun da ba ko ina ba ne ba za a ce gida in Allah ya arzita da kai a gida ma sai kai arziki ba sai ka ta yi waje ba cikin wulakanci cikin kasa ka halin kakani kai. Tamar Abari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar. gaida tamar abari. A kowace shekara gwamnatin tarayya da mata gwamnatocin jihohi kan gabatar da kasafin kuɗi, wanda wasu 'yan Najeriya kan koka akan yadda ake kashe kuɗaɗen, amma su ba sa ganin komi a ƙasa. Yusha'u Aliyu, wanda yake masani akan harkokin tattalin arzikin ƙasa, ya yi muna ƙarin haske akan muhimmancin kasafin kuɗi. da kuma ta ya zai shafi rayuwar talaka bayan gabatarwa ko kuma bayan sa hannu da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a yau. To shi kasafin kuɗi dama kasafi ne wanda aka shirya shi domin gina ƙasa gaba ɗayanta shi sa ko da lokaci idan shugaban ƙasa ya shirya kasafin kuɗin to zai gabatar ma wakilan jama'a wato 'yan majalisu kenan su duba su gani ko shugaban ƙasa ya yi kuskure a wani wuri ko kuma akwai inda ya kamata a duba saboda rayuwar talakawa to shi kasafin kuɗin babban makasudin yinsa shine domin a zaburar da tattalin arzikin ƙasa kuma a samu ci gaban tattalin arzikin ƙasa wanda ya shafi harkokin tsaro wanda ake tsara mutanen ƙasa da talakawa da masu kuɗi ce kuma harkan ilimi wanda ya shafi 'ya'yan talakawa galibin su da kuma 'ya'yan matsakaita haka kuma akwai kasafin da ya shafi lafiya wanda ake kulawa da lafiyar mutane na ƙasan haka kuma ya shafi abubuwan more rayuwa da ya shafi kamar wato tituna da makamantansu wanda duk in aka samar da su a kasafin kuɗi to zai taimaka musamman abubuwan da ya fi shafan tattalin arziki shine wato harkan noma wanda gwamnati lokaci-lokaci ta kan gabatar da kudi kuduri wanda ya shafi samar da takin zamani samar da tsare-tsare wanda zai taimaka ma noma tun da galibin talakawan kasan manoma ne wa irin waɗannan ne abubuwan yakan shafi talakawa musamman yanzu lokacin da gwamnati ta fifita ɓangaren noma akan wani ɓangare na tattalin arziki wanda yake gina tattalin arzikin kasan. To sannan kuma ta wace hanya za a iya inganta rayuwar talakawa da arzikin ƙasa? To hanyar da za a inganta shine kamar hanyar da shugaba Buhari ya yi magana lokacin da ya gabatar da kasafin kuɗin lokacin da yake cewa wato yana sa a samu collective prosperity da turanci wato a samu ci gaba wanda zai shafi kowa da wato in za a samu ci gaba irin wannan to sai an duba abubuwan da mutane ke amfani da shi a cikin tattalin arzikin ƙasa musamman abubuwan da suka shafi lafiya wato duk sanda za a sa inganta rayuwar mutane ta za a inganta a lafiya ne ya zama da cuce-cucen da kan shafi mutane ko an samar da kuɗaɗe an kuma samar da tsare-tsare wanda zai shafi talakawa kamar cututtuka irin wanda suka safa na cizon sauro da cututtuka da suka shafi irin waɗannan cututtuka da suka yi yawa a cikin mutane wato ciwon kan hawan jini da kuma irin kansa da irin cututtuka kuma na ƙananan yara wanda ko da lokaci su waɗannan abu su kan talautar da duk karfin mutum a tattalin arzikin kasa in shi zai samu makansa to zai kasance in yana samun matsalar rashin lafiya to zai iska cewa tattalin arzikin shi ya kasa haka kuma akwai tsare-tsare da ya shafi harkokin bunƙasa wato masana'antu masana'antu waɗanda kodon lokaci idan aka samar da su to za su zaburar da ayyukan mutane musamman ayyukan da suka shafi masana'antu da suka shafi abubuwan da ake sarrafa abubuwan da aka samar daga gona. yara gobe na nake. Kaji kalan gona canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. yara na nake To a gaida Yusha'u Aliyu wani masanin tattalin arzikin ƙasa. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka wanda yanzu ba da jima ba za mu buɗe layin mu ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. wai shin kasafin kuɗi da gwamnatoci kan yi sukan shafi rayuwarku a inda kuke a ƙauyuka? Amma kafin nan bari mu buɗe layin wayanmu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiranmu na farko daga jihar Naija wake magana. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. Mala Ibrahim muna jinka. To, Aliyu a tsakani da Allah hakikanin gaskiya talakan Najeriya ba ma a tun yanzu ba ba yanzu nan mulkin Buhari ba tun daga zamanin Obasanjo zuwa yanzu. Eh. Babu abin to tun daga Obasanjo zuwa yanzu babu abin da talakan Najeriya zai ci ya mura game da ainihin kasashen kasan kudin Najeriya. Eh. domin saboda ainihin abubuwan da ya kamata talaka ya mora a Najeriya babu kwara ɗaya na za a ce yau gashi an magance shi. to kana so ka ce kenan wannan kasafin ana yi ne amma ku talaka kana so ka ce ba kwa gani kenan ba mu gani su ke ganin abin su ke mora abin su amma dai talakan najeriya ba abin da yake amfana da shi domin saboda ka duba kamfanoni ko ta zo da mukuraɗin na akwai kamfanoni dama da ke talaka ke mora su amma gaba ɗaya yanzu ko ɗaya ba sa ba sa aiki iya kawai su ke mora wannan kasafin kuɗin abin da zan faɗa kenan. to mun gode malam ibrahim mu tafi baucin yakubu wake magana a baucin yakubu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? Sunana Ismail Muhammad Bello mai gari da shinkafa kasuwar Winti. Mala Ismail muna jin ka. Yawwa, na ji abin da kuke tattauna kai game da kasafin kuɗi da gwamnatocinmu na Najeriya suke. Eh. Gaskiya kawai wannan kasafin suna ne kawai akan takarda. Eh. Amma gaskiya a kashi ɗari da suke yi kashi tasa'in da tara ma talaka baya sanin ma ina aka yi aka dosa da wannan kasafin kudin. To. Kamar yadda wannan kamar yadda wannan malamin da ya faɗa kawai su ne kawai daga su ne ya'yan amma kalilan ne ake yaka ji harkar lafiya an ware mara kasi a cikin kasafin kuɗi an ware mara. To layin Mala Ismail ya tsinke bari mu tafi garin gwamna wa muke da shi. Ayi shi da shi ne daga nan Kaduna. To Malam Bello muna jin ka. alhamdulillah gaskiya ba a cewa wai wasu wasu ba a samu kai a ana samun gwagwadon ne ana ayyuka don yin lokacin yar aduwa ai kowa sa ana budget ana biyan haƙoƙin talakawa komi da kafin na haƙƙin ma'aikatan yar aduwa yana biya kuma arziki ya wadata saboda ba a cewa kowa wasu da kaza ba a gaskiya yi wani lokaci akan samu lokaci kuma akan samu tarbiyyar ga 'yan majalisa su suna son kansu. To kai Malam Bello eh? kana nufin kenan baya ga gwamnatin Umar Musa ba a sake samun kasafin kuɗi ba kenan kake so kace? tsakanin da Allah banda gwamnati yar ado ba inna wani talaka wani kasafin da ya ji daɗin rayuwar shi tsakanin da Allah ya zuwa yau sai dai ana ɗan kamanta amma ba a cawai ba a yi ba amma dai ana amma dai ɗari bisa ɗari wallahi yar ado ya ce nasara. to mun gode bari mu tafi jihar Taraba wa muke da shi. kuna magana da Yusuf yusuf makaniki daga taraba karamar hukumar kore local gamman iware ward to malam yusuf ka kashe rediyon nan naka don allah to na kashe ranka daɗe to muna sauraron ka to abin da nake faɗa duniya dai mu talakawa ne tun daga mulkin obasanjo har kawo yanzu babu wani abun da aka yi a ƙasa hmm. babu eh babu abun da aka yi a ƙasa yanzu so kana nufin kenan duk wannan kana nufin kwalta ma hanya ma kwata-kwata babu to kana nufin kenan kudaden da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jiha ke cewa sun kashe kana so ka ce kenan ku ba ku gani ba babu abun da muka gani a ƙasa yanzu ga shi mun doshi disamba idan ka bi hanya sai ka tausaya talaka motoci ma suna faduwa wani gurin ma jeji suke bi tafi babu saboda ba kwalta to Allah ya kyauta bari mu tafi birnin shehu wa muke da shi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa ke magana. Sarki Sarfilu kana magana da Kajuru Abubakar Bulan yaki shagarar local government. To ba da ke magana ba malam malam wa kace sunan naka? Kabiru Abubakar. To malam Kabiru muna sauraron ka. To gaskiya kasafin kuɗi dai mu dai mazauna karkara in na ce muna ji kafafen watsa labarai jaridu da sauransu bisa gaskiya ban yi kariya ba bisa ga yanayin da muke ciki na rashin wutar lantarki ruwan sha ilimi da dai sauransu ya kamata a faɗakar cewa su mazauna karkara su ma su ribar demokuraɗiyya domin suna fitowa kwansu da kwalfata suna zaɓe amma gaskiya ana tura musu kura mota na wuciya gaba. To Allah kyauta bari mu tafi Kaduna garin gwamna wake magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam Alhaji Musa muna sauraron ka. Yawwa Dr. Yusuf sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan Najeriya. To muna saurari. kasafi dai da kake gani kawai lokacin da suke wannan zana hannu akan kasafi din nan suna danna bairo. Ba ga su kan suna yin dariya da shugaban kasa da su kansu 'yan majalisa ba. Wannan kasafi abin da sa ga suke wannan murmushi kawai suna yi ne domin kasafin yana amfanin su ne. amma duk kasar nan ba mutumin da zai ce kasafin da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi na shekara kusan biyar kenan ko shida ba wani wanda zai ce kasafi ya shafe shi kaga mu muna faɗa ne a da yaushe shi shugaban kasa muhammadu buhari talakawa su suka kawo shi wannan kwar a duk duk kasar nan kai ba zan ce ma duk afirka ba inda aka aka zaɓi shugaba kamar irin shugaban kasa muhammadu buhari da farko da na biyu alhaji musa kana alhaji musa kana nufin ka ce kuma a nan jihar kaduna da ainihin kasafin gwamnatin tarayya da kasafin ita gwamnatin jihar Kaduna har yanzu za ka ce ba ku ga wani abu a ƙasa ba kenan? To alhamdulillah na ji daɗin wannan batu da kai mun aikai ka zo jihar Kaduna kuma mun yi taro da kai ta dalilin wannan daga kawo na zo gurin tafi wannan taro da kai a cikin garin Kaduna a nan riga su Abuja Road wallahi sai da na fasa tayan mota a cikin satin nan zan da taya mota guda biyu a mota ta za ku kan ko hanya ma a ya kamata idan an yi kasafi a ce an samu hanya an gyara ta talaka nan zai zai more amma hanyar ma yanzu wallahi ba za ka iya tafiya ta 20 ba a cikin garin Kaduna so ta ina za a ce kasa yana shafan mu mu kuma yan cikin gari ne yan birni ne ba wai a ƙauye ba sama da shekara arba'in ni dai a shekaru na ba su wuce arba'in da biyu ba kusan shekara arba'in ban je na yi sati a wani guri ko kuma wani ƙauye ba da shauransu da haka kawai wannan abun ana dai faɗe ne suna kasafi ne suna kasafta a kansu. to mun gode alhaji Musa garo bari mu tafi jihar taraba wake magana. malam na taraba yana sauraron mu. to ina ganin malam na taraba layi shi ya tsinki to muna da wani kuma daga jihar taraba to shi ma layin nashi ya ainihin tsinki to har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku shin wai kukan ga waɗannan kasafin kuɗi da gwamnatoci kan yi a yankunan ku ko dai a ɓangaren lafiya ko a ɓangaren ilimi ko a ɓangaren ci gaban ƙasa idan kuna gani ku kira ku bayyana mana idan kuma aka san hakan ba ku gani sai ku kira ku ainihin sanar da mu to muna da wani kira daga ina ne daga ina ke magana daga birnin kebbi to malam na birnin kebbi muna jin ka ina jin daɗin to malam muhammad muna jin ka na farin cikin kama ku ne yau saboda shi kaɗai na hari abin nan to muna jin ka menene naka gudunmawa to gudunmuwa na a kan kasafin kuɗi gaskiya na da sauran jama'a sun kawai sai da wani amfani ga talaka. to mun gode malam muhammad yahaya To masu saurare muna ƙara godiya ga duk waɗanda Allah ya ba iko suka kira gobe ma rana ce. Yanzu kuma bar mu je ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ake mako na takwas na wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar ta Nijar. Kuma an yi wasanni kamar haka Adar Football Club ta tawa ta sha kashi a gida a hannu a Guard National de Nijar wadda ta markaɗe ta biyu da nema. Sai Sali Sporting Club ta birnin Yamai da ta lele Olympic Football Club ta Yamai din da ci ɗebe ban haushi. Irana Football Club ta Arlit jihar Agades ta sha racing football club ta bukoki ya mai da da nema a arlit sai la s nijelek ta babban birnin ya mai da usjn an tashi ɗaya da banza a nasarar union sportive de la gendarmerie nationale as Unidad ta ya mai ta yi ma as duwan ta babban birnin ya mai ɗaya da nema yayin da as fan ta ya mai ta karkare espoir football club ta zandar da ci uku da nema as police ta ya mai ta hankaɗe jangwarzo ta maradi da ci uku da ɗaya a wasannin kwallon kafa na super league ta jamhuriyar niger ta daidai ita ce union sportive de la gendarmerie nationale da ke da maki goma sha tara sai guard national du niger ta biyu da maki goma sha takwas ta uku IS fan ta soja tana da maki goma sha shida sai duan ta custom tana matsayin ta hudu da maki goma sha shida yayin da sahel sporting club ta bambirin yamai take ta biyar da maki goma sha hudu IS police ta yamai ita ma tana matsayin ta shida da maki sha hudu ta bakwai is sonidep ita ma ta mai maki goma sha hudu gare ta ta takwas jangwarzo football club ta maradi tana da maki tara adar football club ta tawa tana matsayin tattar da maki takwas sai ta goma urana football club ta arlit jihar agadas tana da maki takwas ta goma sha ɗaya olympic football club ta mai tana da maki bakwai sai ta goma sha biyu as nijelak ta babban birnin mai tana da maki shida racing football club ta bukoki ta mai tana da maki hudu yayin da espoir ta zandar take bundi da maki biyu kawai har yanzu dai a kwallon kafa din ana ci gaba da wasannin kwallon kafa na kulab na duniya ke a kasar qatar inda al hilal riyad ta kasar saudi arabia ta ma esperance ta tunisia ci ɗaya da nema yayin da monterrey ta kasar mexico ta lailaye al Sadd doha qatar da ci uku da biyu za a yi wasannin semi final ko wasannin kusa na karshe flamengo ta kasar brazil za ta kara da al hilal ta riyad ta kasar saudiya a yau dinnan Union sai monterrey ta mexico za ta kara da liverpool ta kasar ingila a ranar gobe domin tantance kungiyoyi guda biyu waɗanda za su wasan ƙarshe kuma a tantance waɗanda za su yi wasan neman matsayi na uku za mu karkare labarin wasannin namu na yau da ɗan wasan gudun tseren moto ɗan ƙasar italiya aprilia andrea lanon wanda a yau talata ne hukumar wasannin tseren moto ta duniya fim federation international de motocyclism ta bada sanarwar dakatar da shi da shiga dukkan wasanni na duniya na tseren moto bayan ta same shi da laifin amfani da kwayoyi haramtattu da ke kara guzari a lokacin tseren moto da wakana a kasar malaysia shi dai a priliya andrea lanon shine na farko da hukumar ta tseren wasannin moto ta duniya ta dakatar tun shekara ta da 2012 haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. Fagai da Haruna Mamman Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka inda agogon mu ke cewa karfe uku da minti hamsin da bakwai yanzu kuma Hadiza kawo mana labaran duniya takaice. a takaice Yusuf a halin da ake ciki kuma sakataren tsaron Amurka Mark Esper jiya Litinin ya ce shi fa bai bayar da wani umarni ba na rage yawan sojojin Amurka a Afghanistan. To amma zai karkatar da wasu sojojin Amurka zuwa wasu ayyuka ciki har da waɗanda za su mai da hankali wajen takama China birki a yankin India da Pacific. da yake magana da 'yan jarida yayin da yake dawa daga luxembourg inda ya sauka a wani zango espa ya ce zai gana da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo to amma fa shugaba trump ne zai yanke shawara ta ƙarshe tun da farko a jiya litinin rundunar sojan amurka ta gaya ma muryar amurka cewa babu wani umarnin da aka bata na rage yawan sojojinta a afghanistan kuma ta shirya tsaf sosai wajen haɗa kai da sojojin afghanistan don tabbatar da tsaron ƙasar To sai dai wasu jami'an gwamnatin Afghanistan sun tabbatarwa murya Amurka cewa Amurka na shirin janye dubban sojojinta daga kasar. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. kamun mi sallama da ku bar mu mika sakon ta'aziyyar sashen Hausa zuwa ga Malam Abdullahi da ke masallacin Telex a tudun jikun Zaria. Kan rasuwa ɗansa da Allah ya rasuwa Alhaji Ahmed Abdullahi wanda ya rasu a 'yan kwa shekaran jiya tare da fatar Allah Ubangiji ya mishi rahama. yanzu a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da aiki hadiza kyari sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bis salam.